Thank you. yanzu nan su gina maki fada a cikin daren nan sannan ki zauna za mu rika aiko maki masu neman taimako iri-iri ki zauna kawai ki zaman jira yaushe ne zan gan shi baba nan ba da daɗewa ba ki zauna kawai ki zaman jira ya umma bacci na yi na gaji ne sosai kuma yanzu gashi dare ya kawai umma a bari sai gobe umma na san ba zai je komai ba idan kika gaya masa ina gidan su fatima Gida. Umma ce wallahi wai sai na koma gida yanzu. Hello? Na'am, eh, kuma kin ga ai na ga da nan gidan da can din duk ɗaya ne, kuma kin ga sannan na ga dare ya fara yi to a bari mana zuwa gobe. To shi kenan, thank you. Mhm. Ta yadda ko? Ta yadda. Amma wallahi tsara tsofaffin nan ba shi da wuya. Ba tsari ba ne. kawai sun san yadda muka ɗauki junanmu ne tamkar 'yan uwa ba su kaɗai ba ma har da waɗanda suka san mu labarin mu suke yi waɗanda kuma ba su san mu ba sai ki ci suna faɗin gida ɗaya muke ko kuma 'yan biyu ne mu da ni ɗin da ke ne 'yan biyu ta ina ai makin sun na fi kyaɗuwa ko wallahi can kike yi ai yanzu to shikenan in haka ki tashi mu je gaban madubi mu duba ni da kewa ya fi kyau na nawa kuma kullum fa sai mun tsaya a gaban miran nan an kasa gano waye ya fi kyau ko kuma muni ai wallahi dai daina kiran mana muni saboda dukkan mu babu munana ciki dai na kuka ni zan baka ai kayan ka a ai sai mun yi magrib tukun ina ai wallahi sai na ci abinci tukun ai da man ci ci yana gaba da sallah ba ne a ina haka faɗa haka an faɗa kuma na ji ana faɗi me tsamu To. to ni bari ni sallah abin in jira ki a ki ci abincin ki da ni in je in yi sallah ta Zara har za ki tafi? Sai gobe ko jibi. Amma idan na je gida me zan faɗa wa mamana? Ba komai sai dai kina mata mutum kawo goron tambayan Fatima. Duk da dai na san baki manta ba. ha ba wa umma ai ba zan taɓa manta da abin da ya shafi rabin na ba to su mutu je raka to shi na, umma sai an jima za har za ki tafi wallahi kan mata zan tafi ai na zaci kina cikin ɗaki kina bacci a ido na biyu in kin je ki gaida mu da <laughs> to zan gaya mata in an ba da hutu zan zo duka zan gaya mata kin ji Hmm, ki gaida gida ki gaida su umman naki Fatima ko ban taba ganin kawance irin wannan ba an yi mazan da Zainab to Allah ya kai mu lokacin Allah ya nuna mana girman ki ji dan Allah ki kokari ki shigo gobe kin san bana iya 24 hours ban ganki ba to ai ba ma 24 hours din ba mu haɗu ba ba tare da wani babban dalili ba haka ne gobe nura zai zo zai fita da ni ina so ki shirya sai mu biyo mu dauke ki mu fita tare to to shikenan Allah ya kai amin amin bye bye ki gaida su mama Fatima ko Zara. Hajjaju Makatu. Na'am. Lafiya kala wallahi. Ya mama. To dan Allah isan man da gaisuwa ce muna gaishe ta. Madalla. Sarki. Fatima da Zara kenan. Tun da nake ban taba ganin kawaye irin wayannan ba. Ai yan labarin sa ake yi. Suna ɗaya kaya yawanci kala ɗaya suke sawa kullum suna tare kamar 'yan biyu. sarki kuma ka san wani abun burgewa mhm. makaranta tun daga primary school secondary school kai har jami'a duka duk tare suke kuma duk inda suka je su ba sa barin gurin sai sun ajiye tarihin amina ta kasuwa ba. yana da ikon sa wallahi wani sha'awa Fatima ke yau wannan ta kwana gidan suwancin gobe ta kwana gidan suwancin Thank you. minti biyu bari je in fito da ita don ta shirya mu take jira na baki minti goma don na tabbatar da sai kin wuce minti biyu don da a ce ni ne ke matan da na san halina to da sai nemi minti goma ba minti biyu ba na gode mata kenan duk abin da za ka yi da zai sun bata ma

ango rabin jikinmu hmm. na'am wow gaskiya wannan wankan ya yi kyau ai ko london ne sai albarka a haba allah wallahi rani ban sani ba hmm. ye baka sani ba baka ce warai kuwa ai mutum baya sanin cewa yayi wanka sai an faɗa masa ni kuma tun da na shiga na watsa ruwan babu wani wanda ya ce min wai wankan nan yayi sai yanzu seriously ina mutuniyar ne kawai da umma ka san ta da batan lokaci shi yasa nace bai kamata na barka kai kadai ba ai ga ta ai da kin zauna a ciki ne sai jana a baya ko ina gaba a'a wallahi ai wani ki zauna kusa da kayan ki idan kika koma baya ba zai ganki ba sai dai a miro to shikenan surutu da <laughs> yarabin rabin jiki ga wasu takalma masu kyau a'a to in ma na maza ne ba kina da miji ba ga ba nan ba ba ki duba masa ba to bari in duba maka ga wasu takalma can kamar nasu maka kamar ku kin san dama ina son sai takalma wanne kika zaba mu hmm, wancan amma hannuna ba zai kai ba an ta ne ce ya aka yi kika san irin zaɓi to an yau da gobe yau na fara ganin ka wannan fa Ana ya sai dai kafar ki. Ki je ki taya ta. amma dai kya tsaya mai sallama ai ko ni fa babu abin ne na fi so yanzu nan kamar in ganna akan gado bacci nake ji amma dai ya kamata ki tsaya mu tattauna saboda tunda muka fita fa ba mu yi wata hira kirki ba ba zan iya maka wannan ƙaryar ba wallahi idan ina jin bacci na kan iya barin komai kar ranka ya ɓaci ka san ni da faɗan gaskiya yanzu kina nufin cewa ko aure muka yi kenan idan kina jin bacci zaki iya barin komai nawa ki je ki baccin ki ko eh zan iya amma watakil idan an yi auren na canza ni zan shiga ciki ina cikin tafiya kawai sai na ji a jikina ina waigowa kawai sai na ganki <laughs> wai ka ji shi wai ya ji a jikinsa sai ka ce fatima to ai kamar fatima na gani mm, wallahi ai kamar da wani ba ta wani wai ina kika baro rabin jikin naki ne dan ba kasafai ake ganin ku ba tare da dan uwansa ba tana gida dan da an jima zan je gidan nasu yanzu haka ma umma ce ta aiko ni yau ba dama ina so in ganki ke kadai ina so in kawo miki garin kawarki to shi kenan amma to to wanne abin ta maka yanzu ni dai na tabbatar da cewa yar uwata ba ta bata maka ba to shi kenan tunda tun kafin in faɗa miki abin da ta min kin wanke ta ina ganin na yi kuskuren zaben alkali don ba haka shari'a yake ba ya kamata a ce sai na fara kawo miki kara sannan za ki yanke hukunci shikenan kai dan Allah yanzu ina jin sai na kama bata damu da ni ba Fatima ko waya ba ta yi min sai dai ni in kira ta waya sannan ko irin text din nan na wanda mutum zai karanta ya ji daɗi na saurayi da budurwa fatima ƙawata ce komai namu iri ɗaya amma dai mun sha bamban a wajen hali musamman ma akan saurayi to me bambancin ku akan samari zaira fatima ko zaira ah, fatima ko zaira tanadin da zan yi wa mijin da zan aura tanadi ne na gaske idan har na same shi zan yi ƙoƙarin tanada masa dukkan farin ciki na duniya idan maraya ne shi ya manta da maraicin da yake ciki idan kuma yana da iyaye iyayensu su ga farin ciki da jin daɗi sun ƙaru a fuskarsa abokanansa su ga murmushinsa ya ƙaru ko a wurin aiki ne ya rinka yin aiki daidai kuma duk inda yake a duniya ya ji babu inda yake son ya je sai gida ba shi da wani guri na jin daɗi a duniya sai gidansa kuma ina da buwar mijina ba zai taɓa ganin bacin rai a fuskata ba ko da ko kwallon zai shigo gida yana na ya isa haka ya isa haka to amma dai da fatan dukkin koya ma fatima irin waɗannan abubuwa fatima ta san komai game da ni ni ma kuma na san komai game da ita ita na ta sabanin haka ne kowanne daga cikinmu kokari yake nuna wa ɗan uwansa irin halinsa ya halayya ta yake daidai da yadda take son gara rayuwarta so gaskiya ni dai tana yi min abubuwa da yawa da bana so kuma idan dai haka halin ta yake to dole za a samu matsala a cikin zamantakewa ta da ita <laughs> sai ka yi kokarin gyara ta yadda kake so neman kuma Allah ya da zan taya ta kafin Allah ya kawo na mijin to me yasa ba za ki ci gaba da taya ni ba har zuwa bayan kin samu mijin tabbijin aini wallahi idan na aure babu wani ne lokaci na daga ubangiji na sai mijina mun dade muna yin hira da ke muna tattaunawa amma baki ce min kin gaji ba me yasa ai ba zan ce maka na gaji ba sai in har ka sallame ni ai idan na ce maka na gaji ba maka adalci ba to shi na sallame ki tun da dai ba za ki ce kin gaji sai wani lokaci to shi mijin rabin na yawa idan ka shiga mota idan ka shiga mota ka duba madubi hular ka ta dan karkace kar a je a ganka a ce kai baka iya sa hula ba bayan na san ka iya a ah, haka ne fa to na gode sai wani lokaci ina ma a ce zai yiwu da sai in haɗa rabin ki da kuma rabin fatima kin ga na haɗa masu halaye daban-daban a waje ɗaya ke Fatima ko Fatima ko Zaira Fatima ko Zaira ah, Fatima ko Zaira Wallahi kawai hakanan nake ji na wani iri ni fa ka san kiwiya ne da ni ba na son aiki san ba na son wahala Karama ka sani tun yanzu wai baka jin bacci ne na ga dai tun ɗazu dai muna abu ɗaya ko mun fi minti ashirin muna waya good night to shi kenan sai da safe i love you mm. thank you is this the best reply for me oh sorry i love you too good night gaskiya akwai matsala fatima kin ga wannan sai mu amfani da shi a dina wannan kuma mother's day amma na ce mishi ya karo guda biyu saboda kala ɗaya ya kawo gaskiya amma sun yi kyau za mu haska a wajen bikin nan amma kin san wani abin da yake damuna na san ba zai wuce kici za ki aure ki wannan ba na so a ce lokaci ɗaya za mu yi aure kai hatta haihuwa ma idan da ina da iko mu haihu tare yaran musu taso kamar yadda mu ma muka taso don allah kar ki sa ni kuka zara ai haka aure yake kamar mutuwa ni ba yanzu allah ya tsara nawa auren ba amma kin san abun nan da ban haushi ka haifi ɗa kamar wannan a ce kullum kana kallonta a gidan dole hankali na ya tashi kuma ita ba a bar in sanya a kasuwa mai saye ya zo ya taya ba to ai ba wai babu mijin bane baki ɗaya alhaji ba fa kowane irin miji bane za a kawo sai fi wanda ya dace oh, oh, kuna jiran wanda ya dace ne kenan to ku ci gaba da jiran wanda ya dace wallahi har ta fara fita a raina kuma hankali na ya fara komawa kan kawar saboda ita ta zo min da abubuwan da nake bukata a gurin ya mace kana nufin siffa haba wa yake maganin siffa to a siffofin nata ma dai ta zo min yadda nake so amma ni abin da ya fi damuna shine hali wallahi idan zahar tana magana ko har ba na so ta rufe bakinta ita ko fatima maganganun ta babu daɗi ga gadara da nuna isa ita ko zahra ba ta ɗauki kanta komai ba sai ma kaje da take so ta zauna da mijin da za ta aura to ya riga an gama ka dai riga ka ɗaura banka ka dai san baka yi saka haɗa fatima da zara ba domin kusan sirri tsakaninka da fatima ya riga ya nisa sai dai kawai in za ka min jagora ta halla da yawan baki ai ba ta taɓa son ka ba wallahi saboda a cikin lissafin ta babu mutum irin ka Allah kai ni barin je dan samu abin sha da Allah dan zaga nan baya yana da kyau na san dai baka da wani gurin zuwa da wanda ya kuwa Fatima Zaraba amma na ji a jikina kamar wata karar ka kawo ya kamata ka sani wannan kotun ba za ta maka adalci ba saboda ka tamkar karin alkalin ka kawo ba kara na kawo ba na zo da wasu 'yan tambayoyi ne to bismillah ina jin ka amma wannan murmushin da kake yi gaskiya ya kamata ka kai shi inda ya dace saboda wannan ba irin nawa bane me yasa har yanzu baki fitar da mijin aure ba saboda mijin da nake so yana da matukar tsada irin rikon da na yi masa tanadi bai kamata kowane namiji ne zai samu wannan damar ba ya kamata wannan tanadin ya zama na mutum na gaske su faɗa min irin zaɗinki yana son mutumin da ba zai taɓa gajiya da ni ba kamar yadda ni ma ba zan taɓa gajiya da shi ba duk da dai na san zan yi kokari kullum na zama a cikin zuciyarsa yana son mutum mai haƙuri ni da dai na san ba lalle ba ne ya amfani da haƙwarinsa a waje na ba sannan kuma ina son mutum mai tsafta mai yawan sa talare ina son mutumin da kullum zai ta gaya min maganganu masu daɗi kamar yadda ni ma na tana da masa dada ɗan kalamai yana son mutum mai yawan wasa da dariya tunda da zarar na yi aure ba ni da wani abokin wasa sai shi sannan kuma ina son mutumin da kullum ina cikin zuciyarsa duk da dai na san na tanada masa abubuwan da ba zai sa ya manta da ni ba sannan kuma ina son mutumin da iyayensa suke raye saboda da zarar na yi nisa da nawa na sami iyayen da zan kyautatawa na samu lada bayan ladan da zan samu a wajen mijina wannan kaɗan kenan daga ciki amma sai gashi kashi ƙaddara ta zo min da fatima lallai kam gaskiya ne dukkan rayuwa ta gina ne akan kaddara amma kaddarar da ta haɗa ka da fatima kaddara ce mai kyau saboda halin ƙawata mai kyau ne a'a zara fatima ba ta da kashi arba'in a cikin ɗari na irin halayen matan da nake so na aura to wani irin halaye ne haka ga suna tattare da ke zara kin zo da kashi 99.9 na dukkanin abubuwan da nake nema a wurin ya mace sai kuma allah bai yi za mu fara haduwa da ke ba sai haɗa ni da ƙawarki sannan maimakon ta koyi halayya irin naki ko kuma ta aradan a tafi tare sai ta kafe akan halayya irin naki wanda kowane irin namiji mai son zaman auren da dindindin zai shiga damuwa kuma ya ji tana neman fita a cikin zuciyarsa. a'a babu mafita wallahi sai haƙuri fatima ce matarka kawai ka yi ƙoƙari ka koya mata duk irin abubuwan tafi don Allah ka kyale ni ina son zuciyata ta samu natsuwa ko ka manta abin da ke tsakanina da Fatima ne kin fi kusanci da zuciyarki akan ta Zara saboda zuciyarki a gangan jikinki take kada ki bari zuciyarki ta fashi saboda kin hana ta abin da take so kina so na ina son ki kamata yi mu zauna mu kulla hanyoyin da zamu mallaki junanmu ba mu tsaya muna wannan abin thank you babu gudu babu ja da baya bazan zan taɓa auren abin da na bai kwanta da shi ba zuciyata ta fi kiran sunan ki ta har abada dole na gina wa rayuwata da abin da take so <laughs> kai nake so nura na jima ina yakin neman ka lokaci ya yi ka zo da kanka ka kawo min kanka <laughs> kuma ba zan bar ka ba kamun wani abin da ya ban mamaki jiya ka ce za ka zo ba ka zo ba yau ka sake cewa za ka zo da yamma ba ka tashi zuwa ba sai da daddaren nan ni kuma ban san ka da magana biyu ba sai ga shi ka har uku i'm sorry kin san wani lokaci ya kamata mutum ya dan canza ko kuma kiga ya saba shi shikenan na karɓo din ɗin din nan zan zaɓi wanda nake so a buga mana farin in kawo no da safe sai da safe ki gaya taba ganin irin wannan canjin a wajensa ba. A san me ke faru. yanzu me kike tunanin yi? bai kamata ki yanke hukunci tun yanzu ba ki bari mu ga idan ya kuma dawowa mu ga da wata fuskar zai zo ina son sani wallahi wallahi ina matukar son nura shi yasa abin ya dame ni da wuri haka ki haƙuri fatima in allah ya da nura naki ne har abada yanzu na abin da za mu yi shi ne mu jira idan ya kuma zuwa miki da wannan yanayin sai ni da ke mu tafi tare mu ji abin da yake faruwa kya ganin ka na farko da na yi nura son ka yake ta farautar zuciyata na yi kokarin na yi wa zuciya ta garko da haƙuri da kau da kai amma duk abin ya ci cire nira wallahi ina son ka na fi fatima son ka fatima ba ta maka rabin son da nake maka na yarda kuma na sani <sighs> saboda fatima ba ta faɗa min cewa tana sona ba kamar yadda ke ke faɗa min yanzu ni ma ba yin kaina ba ne ba zuciyata ce take tun tunkuɗo maganganun da ƙarfi wallahi son ka yayi matukar galabaitar da ni amma kai cona bakin alkalami ya riga ya bushe kada ki yarda da haka zara rayuwar ta ce zuciyar ma ta ce idan har baki samar da zuciyarki abinda da take so ba to ke ce za ki kasance cikin damuwa da haka ki yarda da ni mu mallaki juna ki rabu da maganar mutane kawai duk maganganun da mutane su yi zai wuce lokaci kan dane yanzu ya za mu fito ma wannan al'amari ta bangare na babu wata damuwa zan yi kokari in ga na rabu da fatima a ɗan ƙanƙanin lokaci sai dai ban san irin karɓar da zaki mai idan na waiwayo gare ki ba da hannu bibbi mahaifina ma a guje zai karɓe ka saboda daman ya daɗe yana son ya ga nayi aure amma don allah idan ina neman alfarma a wurinka idan za ka amince ina son kar kowa ya san kai zan aura sai ranar ɗaurin auren ko kuma bayan an ɗaura kina nufin har fatima kwaye kuwa har fatima saboda so nake a yi auren daga yanzu zuwa wata guda to an gama ko daga yanzu zuwa sati guda kika ce to shi kenan gobe ka tura mutane wajen mahaifina a tambayo maka aure na zan faɗa masa ina da yakinin ba zai yi sawo biyu ba a goben za su amince amma kai ma ina son ka yi ƙoƙari ka yi duk wani abin da ya kamata a saka rana a sati guda ya na iya da kaina wallahi nura ina son ka Ina matuƙar son ka. <sighs> Ni ma ina son ki. Ina matuƙar son ki. Wace irin magana ce wannan Nura? Wani irin mummunan labari ka zo da shi? Lura na da irin yadda yake nuna min. Babu wata alama da yake nuna cewa kina sona. Irin son da nake son matar da zan aure ta kasance. shi yasa nake ganin kawai abin da ya fi shine ma hakuri da juna wala Allah zaki iya samun namijin da ya fi dacewa da ke ni ma in je can in samu matar da take suna kamar yadda nake so a suna. wallahi ina son ka bai zama lallai sai na fito na furta cewa ina son ka ba amma da ina da ikon buɗe ma zuciyata zaka ga babu komai a ciki banda son na kasa yadda da irin son da kike nuna na kasa yadda da ke Fatima hankali na ba zai taɓa kwanciya da irin son da yake nuna ba sanda kike gajiya da zance da ni ko da a waya ne sanda ba kya iya furta min ko kuma ki nuna alama yadda jikina zai gaya min shine so yanzu daga ina maganganun ne suke fitowa ina suka dosa sun doshi hanyar rabuwa na rushe maganar aure na tsakanin da ki ki faɗa wa iyayenki cewa na hako ba zan iya zaman aure da ke. Nura Nura Nura Nura Nura Nura. Nura. Ina ilaihi <laughs> Na shiga Hello? Hello? Dan Allah ki zo. Nura. Me Nura ya miki? Ki zo ki taimake ni. لك هنا لك kuma ban san laifin da na yi masa ba. na faɗa masa ina son sa amma ya ki babu komai a zuciyata sai shi na faɗa miki yana kuka akan wani ɗa namiji tunda ya ce baya ya je nemi duk wacce yake so ke ma Allah haɗa ki da rabanki ta yi ma aurensa ba alheri bane a gare ki Ha ba, ha ba umma ya rasa lokacin da zai fito mana da asalin halinsa sai yanzu da ake dab da ɗaura aurensu? Ha ba, umma, wannan wace irin yaudara ce. Ki uri Fatima. zan je in same shi in ji dalilin da ya sa ya aikata hakan a kanmu na faɗa muku rabu da shi ku kyale shi kawai zara <laughs> umma kin san yadda so yake zai iya ja mata wani ciwon ya kamata mu ji abin da ya sa ya aikata hakan idan ganin damansa ne kuma ya cije akan hakan sai mu haƙura mu kuma mata fatan abin da ya fi alkhairi na faɗa muku rabu da shi ku kyale shi kawai ita ma Allah ya haɗa ta da rabanta mafi alkhairi na tausaya mata wallahi sai na ji kamar na fasa auren ka ai ko da kin kashe ni kawai dai saboda na san idan na rabu da kai zan fita shiga damuwa ne kamar yadda na faɗa maka a baya sanda nake maka ya fi sanda fatima take maka kamar yadda ni ma sanda nake yi miki ya ninka sanda nake yi wa fatima kin ga kenan mun fi dacewa da juna um, wakilai na sun dawo sun ce iyayenki sun amince kin ga babu abin da ya rage tsakana da ke yanzu illa kawai mu zauna mu fara shirye-shiryen biki to kai me ka ce musu akan fatima har suka tambaye maka wani auren very simple ce musu na yi mun samu matsala da ita kuma ta nuna cewa ba ta yi ni ma na ce ba na yi kenan kowa ya kama gabansa to wallahi ga mata karya kenan saboda ita har yanzu tana yin ka yadda take yi min yana nuna cewa ba ta yi na ba ke kuma yadda kike yi min sai na tabbatar da cewa kina yi na kamar yadda nake so a yi ni a kin ce kina so na kowane lokaci Allah ya nuna wani lokaci <laughs> ai hajjaju ina cike da farin ciki kinga in Allah ya sunan da wata guda zara tana ɗakinta ai ba kankanan daɗi na ji ba kin san babu yadda za a ce magidanci ya aje ya kamar zara cikin gidan shi tana yawo dole hankalinsa ya tashi a ni wallahi na ji daɗi ƙwarai aina amma ya alhaji kai saurin ba da yarinyan nan da abin da na so a ce ka bincike tukunna akan waɗannan mutane kafin a ba su yanci su shigo na yi bincike dan babban gida ne kuma shaidu da yawa sun tabbatar mana da yaron nan mutumin kirki ne kai zo nan kai ban hana ka irin wannan ka shigo cikin gida babu sallama ba an gaya maka gidan arna ne ta shi kamar mun ba kamar zan tattaka ka neman soko am aja bari yi la'asar na dawo ma ƙara son nan magana lahajiya da labari in ba yanzu ka zo ba amma zan yi mamaki a ce fatima ta sani bata faɗa min ba to wai ma ya za a yi a ce fatima bata san halin da zara'u take ciki ba alhalin duk duniyar nan ba wanda ya fi sanin halinta ko ni nan ma kai